yalla muna godiya kwarai da ka bamu dama mu tattauna da kai to alhamdulillah yanzu kusan wata sha biyar kenan yalla bai tunda ka anshi shugabancin jihar Katsina kafin ka samu wannan mulkin kamar yaya kai hasashen shugabanci zai kasance kuma yaya ka same shi to alhamdulillah eh, kamar yadda ka faɗa kusan yau wata mu goma sha hudu wasu mulki hmm. ah, kuma ah, duk da yake ba bakon abu ba ne ba wuri na amma dai zama gwamnan bako ne wuri na ah, na fahimci cewa ah, tunanin da ake yi kafin a hau gwamnatin yana da bambanci da in an hau gwamnatin domin ah, duk hasashen da kake da abubuwan da kake tunani akwai su ƙasa ko abubuwan suna aiki yadda ya kamata a sai ka hau sai ka ga cewa ko aikin ya yi haka ko kuma bai kai yadda ake tunanin shi ba sannan kuma a nan ne za ka ga matsalolin da ke ƙasa da kuma wa'anda ba tunanin su ba da kuma dabarun yadda za ka yi ka ka shawo kan irin wa'annan matsalolin to kusan dai wannan shine abin da muka kalla lokacin da muka allah ya ba mu wannan mulkin da kuma abin da muke yanzu tun daga hawanka yanzu kamar Eh, wace nasara ce kake ganin babba wadda ka kudiri kana son ka cin mata zuwa wani lokaci kuma kake ganin ko ka cin mata yanzu ko kuma an kama hanya sosai kwarai da gaske a eh, kusan eh, da muka hau gwamnati kamar yadda na sha faɗa ma kafafen watsa labarai cewa mun yi tsarin abin da muke son mu yi sannan hmm. kuma a lokacin da muka zagaya muka yi mutane kamfen mun shaida masu irin abubuwan da muke son mu kaddamar da su idan allah ya ba mu jagoranci mai ingantacce a jihar katsina to farkon abin da zan ce ni shine abin da na sa gaba kuma na tabbatar da cewa na kafa shi shine rundunar tsaro ta jihar katsina wadda babu abin da yake damun mutumin katsina ko arewa maso yamma a irin matsalar tsaro ta mm-hmm. yan fashin daji da masu garkuwa da mutane da sauransu to kusan abinda ne babban abin da ya fi damuna shi ne da na hau me zan iya yi hmm. to na yi mutane alkawalin zan kafa runduna ta tsaro wadda kuma cikin ikon allah daga farkon sadda muka a watan mai zuwa watan oktoba mun kaddamar da ita hmm. mun sai musu duk kayayyakin da suke bukata su yi aiki da shi mun sai musu duk mukaman da doka ta ba da ikon a saye su domin hmm. su yi aiki da su sannan mun horar da su kuma mun ɗauko kamar yadda muka yi mutanen jihar katsina alkawali kuma mutanen suka an samu don duk ƙauyukan da ake fama da tsaron mun gaya musu cewa za mu ɗauki matasansu waɗanda suke da sha'awa su shiga domin su kare mutuncin 'ya'yansu da jikokinsu da iyayensu da danginsu wannan allah ya ba mu iko mun cimma wannan guri yanzu haka kuma akwai wasu ƙananan hukumi wanda suke makwabta ga wa'annan kananan hukumin guda takwas wa'anda suke da matsalar tsaro su ma yanzu haka na baro za a ɗauki wasu a wa'annan kananan hukumin da kuma wa'anda allah ya anshi rayuwarsu a cikin aikin wanda kuma tun da muka ɗauki mutanen nan kusan shekara ɗaya yanzu suna aiki wa'anda muka rasa ba su wuce mutum ba su kai mutum talatin ba so ina ganin babban nasara ce in ka kalli su irin miyagu da 'yan ta'addar da suka kashe daga farko da kuma aka kama daga farkon lokacin da suka fara wannan aiki so yana ganin wannan yana ɗaya daga cikin babban kudirin da nake da shi a jihar katsina kudirina na biyu a shine na bangaren noma wanda shine nake ganin har yanzu akwai sauran abubuwan da ya kamata mu yi a kan bangaren noma amma dai mun fara mun mutane alƙawalin za mu dawo da ma'aikatan gona wanda yanzu haka mun ɗauki mutum 722 wanda mun sai musu babura da kayan aiki mun baza su a kowace mazaɓa ta kansila domin su wayar da kan manoma su koya musu dubarun noma domin duk abin da za ka yi idan ba ka yi wannan ba ba ka cimma gurin da kake bukata abu na biyu a bangaren noman shine za mu wadata mutane da da kayan noman wato eh, input eh, abubuwan da ake amfani da su wajen yin aikin noma a bana cikin ikon allah abinda aka yi shekara da shekaru ba a yi a jihar katsina ba kuma wanda nake zaton da wuya ka ga in akwai jihar da ta raba takin zamani a wannan shekarai irin hmm. jihar katsina domin mun raba buhu dubu ɗari hudu na hmm. taki kusan kowace mazaɓa ta kansila wai kowace mazaɓa da ake aji a fatin zaɓe ba inda ba a kai takin zamani ba wanda kuma mutanen jihar katsina sun shaida kuma an sayi shi kamfani ingantacce kuma an bada shi cikin lokaci wanda ake kuma an saukakar da shi a akan mutane su da farashi mai sauki sannan yanzu babban ƙudurinmu shine mun raba iri ma na zamani a noman rani da noman damina amma a wannan bangaren muna son shi ma mu ƙara ba da himma domin muna ta magana da kamfanonin da ke iri domin da yadda kake son ka kara haɓaka aikin noma idan baka inganta iri ba za ka samu matsala a cikin shi sannan ko babban abin da shi ne ya fi zama mu target ne noma na shekara baki daya wato kusan a jihar katsina ba a ba noman rani mahimmancin da ya kamata a bashi ba amma a wannan karan muna ta tsare-tsare da shirye-shirye mun fara a damina da ta wuce da ranar da ya wuce wanda muka raba famfuna masu sola wanda suke amfani da hasken rana saboda matsalar tsadar fetur da ake amfani da shi da kuma iri ingantacce da takin zamani amma muna son mulinka mulinka-mulinka da gano irin fadamun da muke da su yanzu haka kwamiti na sa yana bincika mu duk inda muke da wurin da ake noman rani da fadama da sauransu mu ga yadda za mu inganta shi ya zama matasan mu. za su iya samun aikin yi cikin shekara kuma wanda wannan abin shine zai kawo mana karshen matsalar tsaron nan wanda idan matasa ba su da aikin yi akwai matsaloli da dama da za su damu mu. sannan abu na uku da muke ba da muhimmanci kuma muke mutane alkawali shine harkar ilimi harkar ilimi harka ce wadda take da muhimmanci because duk abin da kake a rayuwa idan babu ilimi to aikin banza ne duk mu ma mukaman da muka hau da abubuwan da allah ya ɗaga mu a rayuwa sakamakon allah ya ba mu ikon yin ilimi ne so don haka kuma duk inda ka samu mai ilimi sai ka ga komi nashi ya bambanta da wanda bai da ilimi so don haka babu abin da za ka yi mu kowace ƙasa ta inganta in ban ilimi in dai an ci abinci to ba magana ta biyu ita ce ilimi to ilimin nan da muka zo mun tantance shi muna zuwa abinda muka fara yi muka ga cewa duk yadda za mu gina benaye da gidaje da hmm. ɗakuna da azuzuwa idan ba malamin da zai koyas to akwai matsala a cikin abin da kake yi hmm. don haka shi yasa gwamnatinmu da zuwa ta ɗauki malamai dubu bakwai da ɗari uku da ishirin da biyar wanda shi ma a tarihin jihar katsina ba a taɓa ɗaukar malamai a lokaci guda a lokaci guda irin wannan ba wanda malaman nan an horar da su yanzu haka da na baro su dubu goma suna tuna ana can ana ƙara horar da su ne da za su ci gaba da horar da mutane mhm. sannan abinda nake sai in ce kuma malaman da suke existing suna cikin harkai muna ta horar da su kusan in ce maka hawan gwamnatin mu ba wanda wannan dubu goma mun yi ma malamai training wanda sun kusa dubu goma sha biyar a jihar mm-hmm. katsina mm-hmm. da na primary da na secondary school kuma gurinmu shine kafin mu gama gwamnati mu horar mu kara mm-hmm. horarwa na malamai domin sai iliminsu ya inganta da dabarun sun inganta sannan a ya zaka kuma a ƙarƙashin shirin ajal da muke yi muna nan muna ta ƙoƙarin mai da makarantu na zamani da amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Ah, to wannan abubuwan ict dinnan dole dole mu tafi tare da zamani da yadda duniya ke tafiya hmm. to a wannan bangare yanzu in kuma ka koma wajen gyaran makarantu kusan in ce makaranta ta secondary school ta jihar katsina hmm. yanzu wadda ba a gyara ba ah, ba ta kai guda talatin ba a jihar hmm. katsina a bisa ga ƙididdigar da ministry of education suka ba mu kusan ah, an gina sabbi guda 75 a bara so yanzu in mun koma cikin watan august nan za mu kaddamar da wa'annan makarantu sabbi da aka gina na secondary da junior da senior secondary school sannan kuma yanzu haka za mu ba da kwangilar gina guda 75 idan na koma su ma wa'anda za a kara domin a rage ma ɗalibai nisan inda suke takawa su je wurin karatu sannan a bangaren makarantu na primary school ko bara a wancan hadama karatu da ake yi mun gyara makarantu an gina sabbi da azuzuwa da da makarda da da abin zama kusan 361 yanzu haka kuma gwamnatin jihar katsina tare da haɗin gwiwa na subeb eh, na ubek na ƙasa kusan yanzu haka za mu ba ayyuka na wajen naira biliyan biyu da dubu ɗari takwas a wannan kakar karatun da muke ciki domin gyara makarantun primary school ɗinmu kuma in ka koma makarantun secondary school yanzu haka ina gaya maka duk sabon makaranta da aka gyara ko kuma aka gina da kujerun da ɗalibai za su zanna saboda kusan matsalar da muke za ka je ka ga kusan kashi 80 basa ɗari na ɗalibanmu suna zaune a ƙasa ba su da wurin da za su zauna su karatu amma yanzu kusan a secondary school dai 80% na ɗaliban jihar katsina suna zama bisa kujeru su yi karatu kuma da malamai ingantattu so wannan ɗaya daga cikin abubuwan da muka cimma guri a bangaren ilimi kenan wanda kuma akwai tsare-tsare da muke yi saboda yanzu kusan gyaran makarantun secondary school din da na primary under tsari na agile da na test da na bisda a lokacin da ake yanzu za ka ga muna yi da wanda akwai community based committees da ake yi ko kwanan nan mun ba makarantu guda 150 a kudade kusan naira biliyan 84 kowace su je su gyara makarantar hmm. haka dai ana ta bada su stages stages kwanaki mun bada ma eh, makarantu goma sha biyar kowace makaranta miliyan 150 da wa'annan committees din su gyara su kwanaki an ba da makarantu 180 hmm. an ba su kudade kusan naira miliyan 44 ko da biyar ne wanda su ma domin su gyara in ka je makarantun gwanin ban sha'awa yadda ake tafiyar da ake amma aikin ba karami ba ne ba har yanzu akwai makarantu musamman na primary school wa'anda mm. yanzu muna da makarantun primary school kusan dubu biyu a jihar katsina so a hankali a hankali da in allah ya da kafin karshen shekaru hudu da allah ya ara mana da jama'a mutanen katsina suka bamu za mu ga abin da za mu yi na ganin cewa mun hmm. dawo da martabar ilimi a jihar katsina banda wannan da muka zo scholarship ma na ɗalibai wa'anda suke makarantu na gaba da primary school ba a biya na 2021 hmm. ba ba a biya na 2022 ba a biya na 2023 ba dun yanzu mun biya wa'annan kudaden hmm. tsarin da muke da shi yanzu na 2024 da za a biya domin a tallafa ma saboda irin wannan halin da ake ciki na tallafa ma iyaye wajen biya ma yaransu makarantu na gaba da secondary school hmm. sannan kuma yanzu haka akwai ɗaliban da muka ɗiba muka kai su ƙasar egypt hmm. a ɓangaren lafiya kenan domin mu bayan ilimi kuma sai maganar lafiya a maganar lafiya abinda muka ƙudurta kanmu shine muna son mu ga cewa a kowace mazaɓar kansila muna da comprehensive functional a hmm. primary health center wato wadda za ta yi aiki awa 24 a wannan ƙauyen hmm. domin rage mutuwar mata masu ciki da wajen haihuwa da kuma ƙananan yara domin za ka ga ƙanabin yaro da mata mai ciki ta taho asibitin kauye saboda babu mutane babu na'urori babu abin da za a yi za ga ta da jinin da ba za ta iya rayuwa ba ko da an kai ta babbar asibiti kuma da haka ne za mu rage manyan asibitocinmu nauyi na mutanen da za su mm. rika zuwa musu a don haka shi ne muka ce in allah yadda muna da mazaɓu 361 za mu yi ƙoƙari cikin shekaru hudun nan mu gani tsakanin haɗin gwiwa da mu da ƙananan hukumomi mu ga cewa mun yi mun gyara su mun maida su functional wanda kowane lokaci aka zo awa 24 da kayayyakin ayyuka yanzu haka dai an ba da kwangiloli da haɗin gwiwa ƙananan hukumomi na asibitocin irin su 102 hmm. wanda yanzu haka ana cikin yin aiki wanda za a sai musu keke na ambulance wanda za ta in tana bukata a ta gaggawa kai ta asibiti ta gaba akwai abin hawa Ah, malaman asibitin ana gina masu gidaje a wuraren wanda za su zauna awa 24 mhm. akwai na'urori na gwaje-gwaje wanda ba kanana mhm. wa'anda ba mhm. sai an je babban asibiti ba za a iya samu to in gurin ya cika yanzu dai muna yin guda 200 kuma gurin dai mu cika wannan 361 sannan abban yawan asibitocin mu kusan gwamnatin da ta tafi ta gyara manyan asibitoci kusan guda shida ɗaya ce mm-hmm. wadda ba a gyara ba ta garin mani ita ma tana cikin layin da muke son mu yi da muka zo mun yi da asibitin kahur da aka fara an maida ta general hospital yanzu haka ina gina asibitin faskari a maida ta general hospital a dan dume ma yanzu haka ana ginin domin a maida ta a general hospital a garin ciranci ana gina comprehensive ɗinsu a maida ta general hospital sannan a amadi general amadi rimi hospital saboda irin ciwukan da ke damun al'umma wanda suke sa mutane suna tafiya ƙasashen waje domin su nemi lafiya shine ɗaya daga cikinsu shine ciwon koda wanda ya sa da akwai a cikin general hospital na katsina akwai wurin aikin koda wanda akwai mashin guda hudu biyu na aiki biyu ba sa aiki yanzu mun gina dialysis center wato asibiti wanda hmm. ke kula da aikin koda a cikin general amadu rimi hospital hmm. wanda kwanan nan shugaban kasa ya bude ta hmm. wadda ke da gadaje goma sha shida wadda kuma take ta zamani a wannan ƙasa ta turkiya da na zo bara a nan na ga irin nan asibitin na je na yi irin ta a hmm. katsina yanzu wadda ko nan ta ƙasar turkiya muna jayayya da ita wajen inganci da hmm. kuma yadda muka kafa ta hmm. sannan yanzu haka mun sa harsashin gini ana gina image center wato center wadda za ta rika eh, binciko duka ciwuka kusan aikin lafiya bincike ne hmm. gurin mu shine mu mai da jihar katsina ta zama santa ta tourism ta health hmm. ya zama daga lagos daga port harcourt hmm. daga ibadan daga kaduna daga abuja za a rika zuwa katsina wajen wannan imaging center da muke kafawa yanzu za a sa mata dukkan na'urori na bincike na zamani da mri ɗin sabon na zamani t3 da nuclear uh, imaging duk abin da ka sani da mammography mm. na mai binciken kansa binciken koda binciken huhu binciken zuciya dukka wa'annan mashinan za mu sanya su wa'anda idan muka yi su zai kasance duk bincike kuma za mu yi haɗin gwiwa da asibitocin waje mm. wanda idan an samu result ɗin abin za a iya tura online su ba da analysis na abun domin a san maganin da za a yi wato yalla bai dai idan babu la in zaka ci gaba da lissafo abubuwan da aka zai kusan dauke mu ki daya ranar amma idan muka dawo misali kan abu na farko wanda shine mafi mahimmanci na maganar tsaro da kai kwanakin baya an ji wani malami mai suna shek Munir yana magana cewa ah, kai ne kusan na farko da ka fara fito da wannan rundunar wanda kuma daga baya kuka haɗa kai aka je zamfara aka yi kuka sake haɗa kai aka je sokoto aka yi sai yake magana cewa shi ya san akwai wata ƙungiya da suka tara malamai don a rinka sukar wannan tsari da kuka zo da shi na ɗaukar 'yan sa kai inda da yawa an samu wasu malamai kullum magana da suke shine kada a yaƙi a yi sulhu a yi sulhu a yi sulhu shin ko gwamna kana sane da irin wannan magana da irin waɗannan malamai suke ta yi kamar yadda shi ya ce an ɗauke su ne kaɗai ba ne ba su malamai ai kiransu aka yi a ɗora su bisa hanya su je su nuna wa mutane tsarin da muke yi ba daidai ba ne ba domin mutane su yi faɗa da abin da muke wato kuma kuna sane da cewa an yi haka saboda duk abin da ake yi muna su da duk labarin duk mitin ɗin da aka kira mutanen aka gaya musu da wanda ya kira su da abin da aka ba su da yadda suka yi ba wanda ba mu sani ba but the issue shine babban ne abin da ke karfafa mana zuciya shi ne kai dai ka tsarkake niyya ka ka tsarkake zuciyarka hmm. duk mutumin da ka san ka tsarkake niyya ka da zuciyarka wallahi Allah zai taimake ka ai Allah ne ya taimake ni wannan malamin ya fito ya gaya ma duniya abin da ake shiryawa a kanmu to abin da mutane ba su sani ba shine mu Allah ya halicci mu sannan mun nemi mulkin jihar Katsina kuma Allah ya bamu mulkin nan kuma hmm. wurin shi muka ne kuma muka roki ubangiji Allah idan ba zai kama mu ba cikin mulkin nan da zai bamu Allah ya ba wani kada ya bamu hmm. sai Allah ya bamu kaga akwai wani tsari da Allah ya akan wannan tsari hmm. su wannan abin shi yake karfafa min gwiwa kuma da irin yadda na ga mutanen jihar Katsina sun fito sun mara mana baya zaben da aka yi wanda ya wuce in ka haɗa kuru'un jam'iyyar apc da na pdp su ne kuru'un da mutanen jihar katsin suka bani ni kaɗai hmm. so ya nuna mana cewa ashe mutane suna da kyakkyawan zato hmm. a kanmu to gwamna kaman ah, batun runduna da aka yi an yi a katsina an yi a zamfara an yi a sokoto ko akwai wani haɗin kai da ke tsakanin waɗannan rundunonin saboda wani lokaci sai a ce sai a koro su barayin nan daga ko zamfara sai su faɗa katsina ko daga sokoto su faɗa shin akwai wani haɗin kai da kuke yi wanda za a samar da runduna yadda za su rinka aiki a tare wato kayan haɗin kai ma wato wannan hidimar ta tsaro akwai matsaloli cikinta mutum bai fahimtar abin da ake ciki sai allah ya baka kujerai Ah, matsaloli ne wa'anda idan ba mu maganin su ba wannan abun ba zai kare ba sai da allah ya so domin cikin mutanen akwai cin amana mutum na makwabcinka yana dan uwanka yana danginka ya ci amanarka ya ba da labari gasu nan muna ta kama hmm. kuna gani a kafafen watsa labarai kan dubu biyar dubu goma dubu ishirin su ci amana yan wasu ci amana garin su ba abin da ya dame mutane a kashe mutum ishirin talatin ba abin da ya dame su sai dai in an kashe sai wasu su dawo ta ba ai gwamnati ba ta kaza ba ai ba ai kaza ba shi yasa ku zo ku yi zanga-zanga a zo a yi hmm. waye a zo a tsare titi ko ai kaza wato sai mun tsarkake zukatanmu mun gyara zukatanmu ai masihun da wa'annan labaran da abubuwan da ke zuwa ana atakin dinmu ai daga cikinmu yake fitowa nan labaran kuma wasu daga cikin mutanen ƙauyukan ai sun san mutanen ba su faɗa ne kamar kuma yadda kai maganan nan gwamnan zamfara shi ma a kwanakin baya a wata hira da ya ce wasu lokutan idan an kama su masu laifin nan sai a aiko daga abuja a sake su ban sani ba gwamna ko aka tsana ma kuna samun irin waɗannan akwai irin waɗannan matsalolin da ake yi amma ana kokarin gyara waɗannan matsalolin yanzu hmm. saboda akwai lokacin da muka yi mitin da mutanen abuja aka faɗi irin waɗannan matsalolin aka ce to yanzu duk tsarin da za a yi na maganar tsaro ko a sasanta da wani ko a yi magana da wani to a riƙa yi ma jihohin da abin ya shafa magana domin su san halin da ake ciki kuma su san irin bayanin da za su yi mutane amma wa'annan abubuwan da muke na tsaro in dai muddin gwamnatocin jihohi ba su haɗu da jami'an tsaron gwamnatin tarayya ba suka yi aiki tare to nasarar abin za ta zama da illa mm-hmm. domin kana liƙe nan wani na ɓallacen wani na ɓallacen kai kana liƙe nan so in dai ba a yi aiki da haɗin gwiwa ba a tare to ba za mu cimma nasara ba kaga matsala da ta cikin mu mu da muke hidiman nan mu mm-hmm. jan talaka da ake zuwa ana kashiya ana ci mutunci mm. akwai matsala cikin mu mm. akwai matsala cikin duk wani ma'aikatan gwamnati akwai matsala mm-hmm. jami'an tsaro akwai matsala 'yan cikin gwamnati akwai matsala so matsala ce gaba ɗaya ta shahi ƙasar wadda in ba mu zauna muka gaya ma kan mu gaskiya ba muka yi solving to da kayi to kayi irin wannan magana wai zai a ce ai ka cewa na na ciki to na cewa na na ciki ko ka cewa na na ciki a ce ai eh ka cewa na na ciki to eh amma ai ko ka zo ka yi man wannan magana kai ƙarya kake cikin zuciyarka wallahi ka san abin da na faɗa gaskiya ne kuma hmm. ka san akwai hannayen mutane da yawa cikin wannan yadda matsalar da muke ciki ai gaskiya ce ni so nawa ana turo man takarda ma za a zo a rauta da za su kashe ni su hana yan uwana zama a tura musu takardu na abin nan a ba iyaka amma duk na banza ne excellency kaman kaman yadda kuke samun kaman yadda kuke samun bayanan sirri na kila wasu wa'anda suke da hannu me ya sanya har yanzu ba a fito duniya aka ce da wane da wane da wane cikin manyan kasa ga hannunsu ga hujjojin da ke akwai cewa ba hannu ne zaka gani dumu dumu ya shiga ba hmm. ai ba shi ne ake nihi da wai hannu dumu-dumu wai an shiga ba amma da ranka da layarka a jihar a katsina najeriya so nawa kana ganin ana kama wani wanda yake jami'in tsaro ne hmm. ya ɗauki eh, ya ammunition ya kai ma 'yan ta'adda ko an kama shi da ammunition zai kai ma 'yan ta'adda ko an hmm. kama shi da wani makami zai kai ma 'yan ta'adda ai ba iyaka ai so nawa aka kama wani wanda yake cikin yanzu kwanan nan an kama wani malamin mm. asibiti ne a wata asibitin gwamnati a jihar katsina a karamar mm. hukumar dan musa shi ke zuwa yana yi ma wa'annan mm. 'yan ta'addan ah, allura shi ke zuwa yana masu magani ba'akacin gwamnati ne yanzu a karamar hukuma ta a cikin garin caranci aka kama wani yaro yana cikin wa'annan malaman makarantar 7,325 da na faɗa an ɗauka yana cikin wa'anda muka ɗauka balle ka ce bai da aikin yi <laughs> malami ne ana biyan shi albashi amma informant ne duk wanda aka ɗauka a garin caranci shi ke ba da labarin an ɗauke shi duk an kama to sai a cewa na abubuwan karya ne ko ba reality ba ne but matsalar ita ce ai wani sa'i ba wai hannun kake gani mm-hmm. cikin miya an durmiya shi ba a daga gehe-gehe ake ta yin abubuwa sai wa'anda allah ya tona ma asiri ne ake kama mm. to kamar tunda kuka kafa wannan rundunar ko akwai alƙalin na irin nasarorin da suka samu kila a ce ko sun yi artabu da barayi sun kashe kaza an kama kaza ai na kwanaki da muka yi wani albazare ai mun faɗi alƙalin na nasarorin da muka samu wa'anda aka kama dai kusan maganar da muke da sun yi mutum 500 hmm. daga sadda ake daga infoman zuwa su barayin sannan wa'anda aka kashe babu adadi domin abubuwan nan shigowa ake ayi ayi yanzu in ka lura mu a jihar katsina yanzu matsalar da muke fuskanta ita ce barayin nan mun kora su sun koma inda suke hmm. dajin amma za su shigo ƙauyukan da suke da wahala zuwa da mota ko wahala zuwa hmm. cikin dare su zo su kashe mutane su koda gidaje su gudu ko su hmm. kama mutane su kora su su tafi so wannan kalubalen uh, muke fuskanta amma majorly yadda da suke fitowa hmm. gaba da gaba su yi mutane yadda suka ga dama ya rage kwarai da gaske matuka amma ka san abu ne ana yin shi kuma ana sa ana kara koyan darasi hmm. sannan matsalar da su jami'an tsaron mu suke fuskanta da wa'annan 'yan ta'addan shine su suna rike da uh, pop action wadda ita ce doka ta ba su ikon su yi amfani da shi dan ta'adda yana rike da ak-47 yana rike da rpg yana rike da rocket propeller so yadda zai huskance shi ba ɗaya wane da yadda wannan zai huskance shi so shi yasa kullum muke kira na cewa a'a wannan collaboration ɗin da ake yi da abin ba yadda za a yi nasara idan dan ta'adda ya hika makamin da za ka yi wada da shi hmm. idan dan ta'adda sannan kuma dama ya ka sanin dajin sannan ya fi ka sanin inda ake shiga sannan kuma mu yawancinmu da muke ta ya mai wadon kowa son ran sheki hmm. su kuma ba su son rayukansu yanzu in ka kalla abin inda yake da matsala za ka san cewa abubuwan nan sai an tashi tsaye baki ɗaya ƙasar nan akan wannan hidima in ba haka ba duk za ta hmm. cinye mu baki ɗayanta yanzu mu a jihar katsina kaɗai daga lokacin da na zama gwamna zuwa yau soja nawa aka kashe dan sanda nawa aka kashe ai ana kashe su hmm. wajen waɗanda suke ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen hmm. kawo ƙarshen matsalar nan ai ana kashe su amma amma ai har yanzu kuma abun bai bai hmm, kawo ƙarshe ba in ba wannan kamar yadda ka faɗa da farko ba haɗin gwiwa nan aka yi zamfara ta kama katsina hmm. ta kama kaduna ta taro sakkwata ta taro kebbi ta taro hmm. duka jihohi amma ba za ku iya yi ba kamar yadda aka ga kasar yarbawa sun yi a motekun sale ana iya yi amma yanzu ba yanzu kake ba da labarin abin da wani malami ya faɗa ba ai hmm. muna tuka ana warwara ne ai an ga haɗin kan arewa maso yamma zai yi ƙarfi ne yadda za mu iya tashi mu tsare kanmu mu kare mutuncin iyayenmu da jikokinmu da yan uwanmu shine ake mazagon ƙasa ai shi yasa kake ganin can ya balle a yi waccan magana yau gobe wani a sa wani ya hito ya wata magana gobe a yi wannan abu amma in allah ya da za mu yi hmm. nasara a kan wa'annan miyagun mutanen da ke hmm. kawo mana tsaiko a cikin wannan abun kuma hmm. in allah ya da za mu yi nasara wajen samun zaman lahiya a kasanmu domin zaman lahiyar mu shine zaman lafiyar najeriya arzikin mu shine arzikin najeriya domin babu ƙasar da ke bada abincin da najeriya ke ci irin arewa maso yamma mm. ba kasar da ta yi mutane yawa mutane mm. a najeriya irin arewa maso yamma mm. su ya zama mun wajibi mu yi kokari mu kauce ma duk wa'annan matsalolin da duk mutanen da suke son su kawo cikas ga wannan abin mu ga cewa zaman lafiya ya inganta a jihar mu kuma mun samu zaman lafiyar da muke bukata a Najeriya mu kuma da muke shugabanci ba za mu gaza ba hmm. duk sabar da za a yi mu ba za mu gaza ba mun san Allah yana tare da mu kuma hmm. Allah zai taimake ku ba za mu samu nasara insha Allah yanzu bari mu dan kauce daga abin da ya shafi tsaro mu yi magana akan kasa gabaki daya Eh, kusan mutanen najeriya musamman matasa sun fusata suna ta magana zanga-zanga ko ina kusan yanzu yana cikin abin da ake ta magana akan tsadar rayuwa da kuma yanayin da ƙasa take ciki shin excellency ya kuke ganin irin wannan abin da ake shiryawa musamman na fusatan mutane akan tsadar rayuwa da yanda abubuwa suka hauhawa da yanda mutane suke ta nuna rishin gamsuwa akan yanayin da ƙasa take a ciki wallahi babu ƙarya akan halin rayuwa na da mutane suke ciki zamani ne da ake ciki wanda kuma ko a nan ƙasar ba a najeriya ba akwai matsaloli na rayuwa kala-kala eh, amma dai eh, abin da ake tunanin a yi a najeriya ba shi ne zai bamu mafita ba eh, domin mun ga kasashen da suka shiga cikin irin wannan halin kuma sai mu kalla yanzu akwai yaran da muka je suka shirya zanga zangai wanda su suka fara mun ji wani daga cikinsu ya yi bayanan hansu manyan mutane a najeriya da ke kiran su su basu kudade miliyan hamsin miliyan ɗari kudade domin su zo a tada hankali a juya gwamnati da sauransu juya gwamnati ba shi ne matsala ba duk wanda ya hau mulki ya san cewa ko ba a juye ka ko kada allah sa a juye ka time zai juye ka hmm. dole za ka sauka ka bari so ba saukar ba ce matsala amma al'umma halin da za su shiga babban abin tambaya shine mutanen najeriya na da haƙƙi su fito su nuna ma gwamnati cewa ba su ji daɗin abin da ake ba domin a gyara wannan mai kyau ne sannan mutanen najeriya constitution na najeriya ya ba su ikon su fito su zanga-zanga ta lumana domin a yi amma mun san yanayinmu masu zuga wannan ba abin da suke so kenan sannan kuma sai ka lura ka tsaya ka kalla in ma za a yi zanga-zanga duk cikin manya-manyan da sunayen ke gittawa za a yi zanga-zanga ga za ka ga dan wani ko kanan shi ko kanan matar shi ko dan uwan shi ko shi zai hito ya shugabanci zanga-zanga kuma in wani abu ne ake yi na ƙasa na ba daidai ba duk wa'annan da ke wa'annan maganganun ba mai iya ka kan shiga cewa abin da ake najeriya babu hannunsu ciki domin in ba kai ba da yanzu ka yi in ba yi banna a najeriya ba da in yanzu ka da halin banna kila ba kila baya ka yi banna da ita tana cikin banna da ta jefa najeriya halin da take ciki babu mai tsoron wannan abu amma tsoron da ake ana tausaya ma al'ummanmu na cewa kasu fada bala'in da wasu kasashe suka fada kan mu fada cikin miyagun hali da muhalhalu na rayuwa ai wahala ake fama da ita amma idan aka shiga wannan wahala sai ta lunka lunkin balinkin wahala da ake ciki ai muna ganin kasashen da ake ciki ni kira na shine eh, gare mu a shugabanni mu ji tsoron Allah sannan kuma mu kyautata ma talakawa mu kuma mu kiyaye dukiyoyinsu da kuma abubuwan da yake haƙƙi nasu sannan a mu a jihohi da muke gwamnoni sannan a federal government su ma akwai haƙƙi na a kalli matsalolin mutane sannan kuma a biya bukatun matsalolin mutane bakin gwargwadon abin da ake iya sannan kuma abubuwan da gwamnati ba ta iya yi da halin da gwamnati take ciki ya kamata gwamnatoci su rika yi ma talaka bayani domin kila in ana bayanin kila zaton da wani yake yi na kaza zai ga cewa a zaton da yake ba haka ba ne ba kwanan nan na yi bayani akan irin maganganu da ake yi na kudaden ƙananan hukumi na gaya mutanen jihar katsina an anshi kaza ga kuma abin da aka kashe ga abin da ya rage sannan kuma duk abin da aka kashe ba wani ya kashe daga katsina ba kananan hukumomin ake tura ma suna kashe kudaden su yadda ya kamata su kashe su so yana da kyau gwamnati ta rika yi mutane bayani na gaskiya abu kaza muna iya abu kaza ba mu iya in ba mu iyawa ga dalili in muna iyawa ga dalili so in ana irin wannan dialog din wannan ya faɗa wannan ya faɗa to zai taimaka kwarai da gaske wajen fahimtar gwamnati da kuma kiyaye abubuwan da mutane za su faɗa wa'anda ba ba na gaskiya ba ne ba ko kuma za su zuga mutane in kana da bayani duk yadda wani ke son ya zuga ka zugin ba zai ba in akwai bayani so ina ganin da dai duk shine ya yi muhimmanci baki ɗayan shi shine mu ji tsoron allah mu da ke shugabancin mu tsara dukiyoyin mutane da amanar da allah ya ɗora mu tasu su ko mutane su kyautata ma shugabanni zato sannan kuma su rika tambaya inda suka ga wani abu ya shige musu duhu mm-hmm. so ina ganin eh, zanga-zanga haƙƙi ne na ɗan najeriya ya yi ta kuma constitution ya ba shi dama amma dai a rika lura masu haɗa zanga-zangan nan za a gansu ko za a ga 'ya'yansu cikin wannan hidimomin domin ba daidai ba ne ka zuga ɗan wani ya je ya shiga wani hali kai kuma ka ɓoye naka ko ka kai shi wasu ƙasa ko ka kai iyalinka wata ƙasa su mun rika tunani irin wannan sannan mun rika fahimta shi mutumin nan da ke wannan magana kila ya taɓa shugabanci da ya shugabanci miye sannan in wata dukiya gare shi yanzu ina ya same ta ba dukiyar mutanen bace ba ko ko shi ta shiga do aka mutu aka ban mashi to gwamna tambaya ta biyun karshe kwanakin baya an ga wata kamar takarda ce ta neman bahasi da ta fito daga gwamnatin jihar katsina akan masarauta shin ko gwamna za ka yi mana karin bayani akan shin wai menene ya faru aka kai ga wannan mataki wato wata sa'a tun da aka yi wannan abun ban yi magana da jarida ba hmm. amma da yau ina gani ya kamata in yi tun da ka tambaye ni hmm. abu na farko da za a fara tambayar kai shine ni fa ni fa da kaji ana ce man dukku ba wai dukkan tasha ba ne ni dukkan nan sarkin katsina dukku shine aka samun sunan shi so ni gidan dukku gidanmu ne hmm. duk abin da nake yi a jihar katsina ina yi ne in ɗaga darajar masarauta da sarauta da kuma kare mutuncinta sadda allah ya bani gwamnan jihar katsina na yi magana a gaban sarkin katsina a gaban dukkan hakiman jihar katsina na ce masu idan dai mai martaba sarki duk da baya jin daɗi na rashin lafiya ta jiki zai hau doki ya hawan sallah ya hawan bariki ban ga dalilin da zai sa hakimi ko magaji ya ce shi ba zai hau doki ba don haka duk wanda ya ƙi hawan doki ran sallah ba da wani ingantaccen dalili ba za mu hukunta shi a hmm. matsayinmu na gwamnati domin al'adar da ta rage mu bahaushe hmm. ita ce wannan hawan sallah hmm. shine da in ka zo ka tsana za ka iske turawa na zuwa daga kasashe daban-daban akan wannan abu wannan ita ce magana da su bayan an gama sallah muka samu labarin wasu hakimai ba su hau sallah kuma masarauta ba ta rubuto mana ta ce mana da wane da wane bai hau sallah ba saboda dalili kaza da kaza shine ofishin da ke kula da masarauta in ka lura takardar ma darakta ne ya sa mata mm-hmm. ya rubuta takarda a ba gwamnati ba a sun wa'anda suka hau sallah da wa'anda ba su hau sallah ba da dalili kawai domin mu sani mm-hmm. amma saboda wasu suna son su jawo fitina ko kuma wasu suna son su yi amfani da wannan takardai su su kare wani laifi da suka yi suka ɗauki takardai suka ba 'yan social media aka saka ta domin a nuna cewa akwai matsala tsakanin gwamnatin jihar katsina da masarautar jihar katsina kuma yanzu haka na sa kwamiti yana binciken duk waɗanda suka fito da wannan takardai domin a ci zarafi ko a haddasa fitina a katsina za mu yi in muka samu bayanai kowane ne yake da hannu cikin yin wannan abin za mu yi ɗauki matakin da ya dace a kai shi amma mutane su sani cewa ni duk kwarada ni ne na ƙarshe da zan ci mutuncin sarkin katsina ko sarkin daura ko kuma masarautar katsina in dai ban yi abin da zan inganta masarauta ba to ba zan abin da zai lalata ta ba su duk wani abu da za a ga gwamnati za ta yi a kan maganan masarauta to za ta yi ne domin ta inganta masarauta ba domin ta kawo masarautar matsala bari in baka misali sadda muka hau gwamnati duk hakimin da zai hawan sallah dubu ɗari ake bashi duk magajin da zai hawan sallah a katsina dubu ishirin ake bashi da na hau gwamnati duk hakimin da zai hawan sallah miliyan ɗaya nake shi. duk magajin da zai hawan sallah dubu ɗari nake shi. in ban san masarauta zan masu wannan da kalin ka abin kusan sau goma kenan sau goma mm. domin a inganta hawan sallah wannan shine manufanmu na biyu kuma da na zo na hau gwamnati masu unguni ba a basu albashi ba a basu allowances da na hau gwamnati mai unguwa a jihar katsina da na kasar daura da na kasar katsina dubu shida da ɗari shida da hamsin da biyu nike ba allowances na dubu goma kowane wata tun da na hau mhm. gwamna har ya zuwa yau wanda bai san masarauta zai mata haka ni wasu na na gwagwaren katsina sarauta mhm. ma gare ni a masarautar katsina kuma ni jikka sarki duk ne kuma ubana shi ke sarautar garin da nike raɗa da kake jin ana ci mhm. ni ni ne na ƙarshe da zan ci mutuncin masarauta amma mm. duk gyare-gyaren da za domin mu ga cewa masarauta ta inganta ta tsaye bisa kawahuwanta ta ba da irin darajar da ya kamata ba da za mu ɗauki wani matakan kuma za mu yi gyare-gyaren da duk ya kamata gwamna abin da ya sa kila mutane suka ta wannan magana shine ganin yadda ake ta samun takaddama za a ce kenan tsakanin gwamnati da masarautu misali an ga haka a kano kwanakin baya a sakkwato kuma aka zo aka fito da wani sauye-sauye na masarautar mai alfarma sakin musulmi shin akwai wani abin da ke sa ya Allah su gwamnoni suke ganin kila sarakuna ba su ba su girman da ya kamata ne ko ko wani abu ne ke sanyawa ake fitowa da irin waɗannan sauye-sauye ba girma ba ne sarakuna ba su ba gwamnoni ko gwamnoni ba su ba sarakuna abin nan is very clear sai dai mu tsaya mai ta kame-kame hmm. mu a jihar katsina misali ba mu da wannan matsalai tun da muka hito takara har muka gama ba wani sarki da ya ci mutuncinmu ko ya ce ba zai yi mu ba ko ya yi wani abu wanda ba na daidai ba hmm. akan harkar siyasa sun tsaya a matsayinsu na iyaye kuma sun yi playing matsayinsu na iyaye hmm. a mafi yawancin wurare da kake ganin ana samun matsala ba a tsaya a wuraren da ya kamata su tsaya ba dan siyasa ya tsaya a bangaren siyasa ba saraki ya tsaya a bangaren sarauta duk wanda ke jihar ɗanka ne ƙananka ne uwanka ne talakanka ne so sai ka ɗauke shi rida amma muddin muddin gwamna zai sarki zai nuna ma wani ɗan siyasa baya ƙaunar shi kuma wannan ɗan siyasar allah ya bashi mulki to kai ma ka san ba za a zanna lafiya idan ka lura wurare da dama eh, a da da yanzu ma ɗin akwai sarakuna da dama wanda duk wanda ya zo da su za su yi fatan alheri ya tashi ya tafi kuma ba su shiga da abubuwan so to siyasa ce da aka sa a masarautu shi yake sanyawa kana ganin ana samun wannan dambarwai ko kai ne da duk wani wanda zai magana ni ina ɗanka wannan yana ɗanka wannan yana ɗanka sai ka ce ga ɗan da kake so baka san wannan ɗan baka san wannan sai Allah ya ba wancan ɗan da baka so ya kake zaton za a yi zama ba za a yi zaman lafiya ba wa'annan abubuwan su ne shawara ta shi ne 'yan siyasa mu tsaya ga siyasar mu mai ta siyasar in ba mu yi abin da zai gyara masarauta ba kan mu yi abin da zai watsa ta su kuma sarakuna su tsaya wajen sarautar su da girman da allah ya ba su su kare mutuncin su su kare mutuncin al'ada da suke kanta ta iyaye da kakanni to da kaga an yi haka za ka ga an zanna lafiya so wannan ni ita ce shawara ta kuma ita ce nake ganin ita ce matsalar da ake fuskanta amma ai ba gwamnan da zai zama gwamna ya ce shi fitina yake so a jihar shi ba sarkin da zai zama sarki ya ce fitina yake nema a jihar shi so dukkanmu ana yin abubuwan ne domin zaman lafiya da amfanin al'umma da jin daɗin talakawa da samun zaman lafiya kowa ya sani hukunci da doka eh, ta kundin tsarin mulki tana hannun wa'anda ke da gwamnati su kuma kowa ya sani sarakuna al'ada ce da gado da kuma suke kare mutuncin al'adu da gado da masarautu su wannan shi kuma suna da matsayinsu kuma talaka na ganin su da wannan darajar da mutunci su kuma gwamnati suke tahiyar da gwamnati to kowa in ya tsaya inda yake ya fahimci cewa ni ga iyaka inda na tsaya to sai a zanna lafiya kuma ko da za ka ji mutane suna magana a yi tenuwa a yi kaza kaza a to sarki ma na da tenuwa tun da shi ma zai mutu a yi hmm. so duk abin da ka san za a fara shi a yana da ƙarshe duk abin da kuma aka ce za a yi shi yana da ƙarshe kai da aka zaɓe ka dama ka san shekara hudu ne ba ambiguity ba wani abu da ke da na wanda baka gane ba a ciki shi kuma wanda aka naɗa sarauta shi ma ka sani in ana cikin zaman lahiya dai shi ma in ya rasu zai bari wani ya yi to kuma ba a san wa zai mutu yau ba zai mutu gobe ba a san kwana nawa za ka yau ba a san shekara nawa za ka yi ba allah shi ne masani so abin da yake na gaibu a rika barin shi ga wanda ke da shi abin da yake na zahiri ko muna kallon shi allah ya zaba mu abin da ke alheri daga karshe excellency eh, najeriya kasa ce da allah ya albarkace ta da matasa sosai eh, gashi kuma kana cikin Eh, gwamnoni da ake gani masu jini a jika shin ta yaya kake ganin za a kana ganin musamman ma dai wannan tsari da aka fito wanda ka nuna goyon bayan shi na kananan hukumomi kana ganin lallai zai inganta rayuwar matasa musamman na karkara da zai sanya ya zamanto cewa kila hakan ya taimaka wajen magance matsalar tsaro da talauci da ya addabi mutane da rashin karatu da sauran matsaloli to duka abubuwan nan babu wanda babu experience din shi a Najeriya an samu lokutan da ake ba kananan hukumomi kudadensu an samu lokacin da aka gyara constitution wanda ya ce a rika saka kudi a joint account su duka wa'annan tsarukan guda biyu ba wanda ba mu yi experience ba mun san illolinsu mun san daɗinsu kuma gaskiya ne yana da kyau ah, abubuwan amma yadda ake tunanin wai wai kuɗin ba da kudin shi zai kawo karshen matsalar tsaro ko shi zai kawo inga wato ba yadda mutane suke tunani ba ne ba yanzu ai muna da ƙananan hukumomi hmm. so yanzu na san ba tsari na san dan musa na san faskari so ina tunanin eh, in duk za ka ɗauki kudin ka bada a wuraren nan wato ta ina zai kawo ƙarshen matsalar tsaron sannan kuma dukkan shi wannan abubuwan baki ɗayan shi ya kasance a shugabanci hmm. mun ga almubazzaranci a gwamnatin tarayya a wani lokaci akwai almubazzaranci da gwamnoni ke yi a wasu jihohi zahiri ne hmm. sannan ana almubazzaranci a ƙananan kai har ma a bakarantu har a ko ina ma duk wanda ka ɗauko wani amana ka bashi na mutane kana ganin ana almubazzaranci to shugabanci ne da tsoron Allah shi kaɗai zai hidda mu cikin wannan magana in za ka ɗauki duk kuɗin Najeriya ka ba ƙaramin hukuma idan babu shugabanci ingantacce da tsoron Allah aikin banza ne mm-hmm. in za ka ɗauki duka kuɗin Najeriya ka ba da shi a jihar Katsina in babu ingancin shugabanci da tsoron Allah ba za a yi amfani komi ba so mun ga akwai barayin gwamnati a federal gama akwai barayin gwamnati a jiha akwai barayin gwamnati a ƙananan hukumi so bunda ke kula da wannan abin shine kawai tsoron allah da shugabanci ingantacce so amma duk inda ka sani a ƙasar nan ba inda babu gurɓatacce to kuma gurɓatattun kusan sun yi ingantattun yawa a halin da muke ciki yanzu su hatar da za mu yi allah ya ƙara ba mu shugabanni na ƙwarai mm-hmm. masu tsoron allah mu ma da muke shugabancin hatar da za mu yi Allah ya kara mana imani da jin tsoron shi da tausayin talaka domin in baka kara samun imanin da tausayin talaka kujerar sai ta jaka ka je ka aikata ayyukan da ba daidai ba ne ba wanda gobe za ka yi da na sani da aikata su mun gode kwarai Allah wai da dama da ka bamu muka wannan tattaunawa mun gode kwarai alhamdulillah mun gode